A makon da ya gabata ne kamfanin Facebook ya fitar da sanarwar ya fara gwanin wata manhaja da za ta baiwa mutane damar kare kansu daga shiga damuwar kishi bayan batawa da abokan soyayyarsu. Manhaja za ta baiwa mutum damar rashin ganin duk wani abu da ya shafi tsohuwar budurwa ko tsohon saurayi akan shafin Facebook. Za kuma ta tabbatar da cewa duk abin da tsohuwar budurwa ko saurayi suka kafe a shafin bai ƙara a mutum ba. Wata ƙwararriya a fannin soyayya mai suna Wendy Walsh ta ce a wannan zamani shafin sadarwa sun zamanto tabbatacciyar hanya da mutane za su iya haɗuwa da tsafin masoyansu a lokacin da suke tare da sabbin abokan rayuwarsu. ta ci gaba da cewa bincike na nunin yadda idan har mutum bai rufe hanya tsakaninsa da tsohuwar zuma ba ta hanyar sadarwa a yanar gizo to tabbas zai kasance cikin zafin kishin rabuwa ita dai wannan manhaja da facebook ke gwado yanzu haka ana iya samunta ne ta wayoyin hannu kuma an yi gudan ne ga masu shafukan facebook a amurka facebook dai za ta fitar da manhajar zuwa sauran kasashe nan ba da daɗewa ba